آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقعت في الماء القليل كأنية الوضوء للمتودي وأنية الغسل للمغتسل نجاسة وإذا وقع نجاسة idan najasa ya fada filma ilkalili a cikin ruwa kaɗan ka aniyatul wudu lil mutawalli kaman ƙwaryan alwala ga mai alwala wa aniyatul ghusl lil mutasil da kuma ƙwaryan wanka ga mai wanka sai najasa ya fada ciki kullu ra'i ƙwarya ya fada cikin abin da najasa ya fada cikin ƙwaryan alwala ga mai alwala ko ƙwaryan wanka ga mai wanka ولم تغيره sai ya zama to najasan da ya fada bai canza shi ba falin nawu ya sifu tadhiru bi to lallai yana inganta yi tsarki da shi lalle yana inganta yi tsarki da shi walakin yukrahu idza wujida ghayru sai dai an karhanta shi inda an samu walinsa. shi wannan ruwa wanda najasa ya fada ciki amma bai canza shi ba amma kuma ruwan bai da yawa kamar ƙwaryan alwala sai najasa yaro ya ɗan yi fitsari a ciki ko yan wanka sai yaro ya ɗanyi fitsari a ciki amma bai canza shi ba ruwan yana nan da tsarkinsa bai canza shi ba to shi ne suka ce wato ya halatta a yi tsarki da shi amma makaruhi ne والماء المستعمل لكن يكره إذا وجد ko sai dai an karhanta yin amfani da ruwan in an samu wani in ba samu wani ba kawai kai ba karhanci eh wal ma'ul musta'malu fil wudu ruwa wanda aka aiwatar da shi wajen alwala wal wuzuli da wanka wato mai tsarkakewa ne yukrahu tahiru bi an karanta tsarkakewa da shi ma wujudu Zaire, tare da samun wani sa alma'ul musta'mal shine ruwa wanda mutum yana yin alwala ya samu wani babu in ya wanke fuska zai wanke fuska ne a cikin babon ne ko ruwan ya zuba a ƙasa hmm. sai ruwan ya zuba ina a babu in zai wanke hannu zai wanke hannu a bawon ruwan yanzu ba kafan shi zai wanke a bawon in kuma wankan jaraba ne zai shiga cikin bawon ya bude shawa ruwan ya zuba gaba ya wanke cikin shi sai ruwan ya tara a ina a bawon to wannan ruwan da ya tara a bawon shine alma'ul musta'mal an gani kuma an samu shi ne daga hadis hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar hadisan da ke nuna manzon Allah yana yin alwala sai sahabbai su dinga samun abinan sai ruwan ya rinka zuba sabai suna tara ina da na wanke hannu misali sai ruwa yana zuba sabai suna tarawa suna alwala da shi wasu daga ciki suna goga jikin manzan Allah jamshin sai su yi alwala da shi kuma yanzu wani ku su zuwa haka a nan da ire-iren wannan hadisi aka samu alma'ul musamman, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala rago abin da ruwan da ke zuba yake daga sabai sun yi amfani da shi su zuwa haka Shi ne malaman bikin suka fitar da hukuncin alma'ul musta'mal fil wudu wal ghusl sace wannan ruwa din bai tsarkakewa ne sai dai menene an karhanta yin tsarki da shi ma dil ghairi tare da samuwan in inda akwai wani ruwan cikin to a cikin wanda aka aiwatar da shi ga sa ba wani mai wani alwala da wani mai da wani wankan wanka an yi amfani da shi ga abin da ba alwala ba ba wankan janaba ba da sauran ya za a yi kan musamman tabarrul kamar wanda aka aiwatar da shi wajen wankan sanyaya jiki irin yadda ake zafi din nan sai mutum ya yi wanka don ya sanyaya jikinsa wankan jin daɗi haka da wankan juma'a kaulan bil karaha wa eh, akwai maganganu guda biyu maganin karhanci da kowaninsa akwai masu ganin idan wanka ne na sanyaya jiki da wankan juma'a da wannan babu hadasi a jikin mutum to shin za a ɗauki wannan shi ma ruwa makaruhi ne amfani da shi ko ya halatta kai tsaye akwai masu cewa makaruhi ne akwai masu cewa ba makaruhi bane ya halatta to yanzu ruwan da aka yi amfani da shi wankan al'ada ma na mace kun san dai jinin al'ada na jinsa ne kai tsaye sai mace ta yi wanka ta wanke jinin al'ada a cikin ruwa shi za a ba shi wannan hukuncin ba za a ba shi ba wannan jinin al'ada ta wanke idan an ga an ga yanayin kalar ruwan ya samu rinjaye kawai za a ajiye shi ba a yi amfani da shi ba Allahu alam eh wannan mar'a din eh, akwai kaidi wani eh. mar'a ya shiga amma su malikiya ba su doki cewa idan mace ta yi wanka ta rage kaza ba ba wannan a cikin su na'am zuma tul kufuri bismillahir rahmanir rahim babu bismillahir rahmanir rahim babu salah eh babu sallah inna salata khasaruha azimu wa babuha khussa biha ulumu hmm, inna salata lalle sallah khasaruha azimu wato muhimmanci shi yana da girma shi kalmar khadar yakan dauki kalma da kuma kishiyarta yakan doki kalma da kishiyarsa kadar yakan doki hadari kadar kuma yakan doki muhimmanci hazan shai azimul kadar wannan abin yana da girman muhimmanci kun gane ku lallai sallah muhimmanci shi yana da girma wa babu ha kusa ulumu biya hmm. babin ta an ware ilimin muka da ita akwai ilimin muka da yawa a cikin sallah kad jumi'at taharatul a'da na'am alfun bila shakkin wa lam tirai hmm. ya taharatul a'da'i eh wato hakika an tattaro tsarkin gabbai kawai maganar tsarkin an tattaro shi alfun dubu ne babu shakka babu kokonto an tattaro tsarkin gabbai kawai magana kan tsarki abin da ya shafi tsarki daga ainihin fitsari da bayan gida tsarki daga tsarkin wankan al'ada wankan janaba kan juma'a da duk sauran nau'i na tsarki gaba daya matsaloli ne guda dubu a cikinsu a gani don kusan ilimi yana da zurfi to yanzu a ba wani ɗalibi ya yi project akan wannan ɗalibi wanda yake karatun islamic studies ya ɗauko wannan magana na imamul qurtubi ya yi project ya tattaro masail ɗin nan guda dubu A gani wannan na ba zani ba za a rasa ba wato mai da wasu taba fitar da wannan matsala guda dubu ko a sharhi ai idan an fitar da shi to ai kuma project ya kare ke yi mutum zai je ne kuma ba wani wuyar da za ka ci falla alwala guda nawa ne ba guda bakwai ba ne kaka ciro bakwai a nan wajen sun nuna alwala guda nawa ne mustafa alwala guda nawa ne sannan tsarki tsarki abubuwan da ke abubuwan da ke kare alwala guda nawa ne abubuwan da yake abubuwan da yake makaruhi a cikin alwala haka za ka yi tabbatar da shari'a za a hankali kana kana sai za ka gano amma sun kusan kaiwa ne to kaga ai ina zaune yanzu ban ban matsa ba na kusan fito da matsaloli to ina kuma ce kuma an tsaya an natsa sosai kai din yana karanta sabon Allah da tsoron Allah shi ne yake jawowa kwakwalwar take kara fito da abubuwa a dama an je zama tsoron Allah yana kara zurfin ilimi yana kara kuma sanya albarkan ilimi din amma wayannan malamai sun cancanci yau shi yasa da mamaki a ce wai wani ɗalibi yana zagi malaman fiƙiwo zagi malaman fiƙiwo kamar kana ɗebe ma kanka albarka ne wayannan mutane suna ta hidima suna ta hidima duk hidiman da suke yi don mu fa'idantu sai ce kuma wani ya buɗe baki yanzu bai da wani zai zana sai malaman fiƙiyu sai kuma kira shi ɗalibin salafiya ba zai yiwu ba ɗalibin salafiya bai taɓa zagi malaman fiƙiyu duk malamin da ke hidima ga sunna yake hidima ga fiƙiyu dan ya sauwaƙe al'amari ga mutane ya cancanci yau kullum irin wani mutane sai da Allah ya saka musu da alkhairi a gani to saboda haka sun yi kokari wajen kokarin fitar da al'amura nan ba muna musu da awai isma bane yawwa wato ana bin su ne labar basiratin da abin da suka faɗa za a sanya cikin ma'auni na ilimi amma gaskiya suna kokari wajen tabbatar da sauki ga al'umma eh, da yanzu kai za a ba sayar bukari a ce duk matsala na addini ka fitar da shi hmm? eh, a baka bukari da sai hawo sai ka ce su gashi nan kawai matsalolin addini kawai duk kai tabbatarwa fitarwa farillan alwala sunnonin alwala mai duk kai za ka fitar da kanka da kan za ka yi ta kwakulowa ka shiga nan akwai da zai ka shiga matsala zai ka shiga babi wajen guda goma ka iya fitar da wasu abubuwa ba ƙaramin aikin suka yi ba ذكر ذا محمد بن العربي خزانة wa وقطب magari. Hmm. wanda ya ambaci wannan shine Muhammadu bin al-Arabi ya ambaci wannan abu zanatul ilmi wanda shi tanka ne na ilimi Muhammadu magari. Maghribi shine ainihin kangale na mutanen yamma hmm. shine jagora na mutanen yamma muhammadu bin al-arabi an gani shine mai akamul qur'an din nan babban malamin malikiya ne baya takalidi kawai duk inda gaskiya take nan take kuma yana da zafi in dai ka saba mu sunna baya zauci ibn al-arabi al-maliki an gani to irin su irin wayannan malikawan ake so da su kawai ina gaskiya yake an gani ko kun san daga cikin malikawa shi ya tabbatar da dinsa isra ibn arabi ka san malikiya imam malik fatawan shi jinsa istiraha makaruhi ne to ibn arabi ya nemi hadisin da ya zo kan istiraha ya ce jinsa istiraha suna ce tabiya ba maliki ina fatan gano wannan to akwai malikawa irin wannan irin su imamu shafi'i irin su qadi iyad irin su ibn abdul bar wayannan malamai ne na hadisi sannan kuma suna karkashin mazhabata malikiya ba sa ta kalilanci kawai gaskiya suke nema na'am iskana ahalan li ulumi dini wa sara za ra'ayi min at-tamkini lokacin da ya zamanto wato ahali ya zamanto ya cancanta ya zama ahali ga ilimin addini wani mataki ne mutum yake zamantowa authority shi da kamar da turawa ke cewa ya zama authority a wajen ilimin addini a gani yanzu ga shi a karatun boko mutum ya zama professor ya ce yana da iko ya yi bincike ya faɗa abin da yake zuwa cikin ilimi an gani da mu mun san yanzu a yanzu a a yanda abin yadda al'amura ke hukuntawa dan kawai mutum ya samu wannan kwali ba lalle bane ya zama ya cancanta to wannan wato shi ahali ne ibn arabi ya karfin professor lokacin da ya kasance authority ga ilimin addini wato ma'ana mazowa ga ilimin addini sara za ra'ayin tamkini kuma ya zama ma'abocin ra'ayi na tabbataccen ilimi ya zama ma'abocin ra'ayi na tabbataccen ilimi ibn al-arabi al-maliki al kuma bature ne ga ce mutum al bature ne eh, a andalus spain da spain duk suna tare da duk yammacin turawa ne duk yammacin ne kan mulki ibn rush su afirka su morocco su algeria ibn rush kaga su ibn ibn hazan al-abdul bin sunni imam al-qurtubi da tafsiri akan al-qur'an duk sunni ibn rush na'am بسم الله الرحمن الرحيم والنقص والزيادة والسر معا الآيتين والنقص والزيادة إن كان فالزوج وقل لفعله بيانا من ذلك؟ من ذلك؟ na ka sa alama mara zila ya ce ikima'i duk wanda ya saba ma wannan shazu wannan kasuwar ziyara ta in kana kaga da ragi da ƙari in ya kasance fasjud qabla salam fasjud qabla salam wa kuz bayana lidiri kai sujada kafin sallama ka riki bayani ga aikinsa ga aikinsa nan zawul manqulu an malikin wannan shi aka ciro daga imamu na malik imamu harin hijra ana qulu bihi wannan ne ra'ayi na nima ji imamu ibn rushid Nima wannan shi ne ra'ayi na ra'ayi imamu malik kenan wani lokaci imam malik yakan zo da fatawa ba shi ne ra'ayin shi ba eh nam alqawlu fil ina'i lil nisa'i hara'iratin kunna au ima'i magana ya zo game da lullubi ga mata lullubi hara'irat kunna shin ƴaƴa ne su ko bayi ya hukuncin lallabi ga mata sai haƙi kulli hurratin musinna hukunci game da lallabi malamai sun ce sunna ne fi haƙi kulle hurrati. ga haƙin kowace ɗiya musinna mai shekaru kowace ɗiya mai shekaru lallabi sunna ne a gare ta a cikin sallah ba wasu malamai kuma sun ce wajibi ne farilla ne lallabi na'am wa alhaqan nasu biha ummul walad fa malaha an mahisa lil abad wasu malamai in ga malaman fikin sun ce annar ittafaqa an-nasu alaiha ajma'u suna nufin malamai eh malamai sune annas malaman fikin ba sa kiran a cikin nasu istilahi gama garin mutane ban san sunansu ba sai a sunan su gama garin mutane <laughs> sai su a wajen su malamai ne nasu idan sun ta ita faɗin nasu alaiha malamai sun yi tufaki a gare ta to malamai sun riskar da ita sun riskar da umu walada sadaka malamai sun riskar da sadaka da ita diya ita ma sadaka tana da hukuncin diya wajen lullubi fama laha mahisan an hulil abad ba ta nan mabauɗa daga gare shi har abada ba ta da hanyar bauɗewa ita ma ba za ta iya bauɗewa ta ƙi ba har abada ita ma za ta yi lullubi وأمر به الجارية المراهقة لأنها للبالغات لاهقة وأمر يوم السوق نعم القول نعم توجد المصباح ابن عاشر ابن عاشر نعم ابن عاشر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سلم الإمام قام قاديا أقواله وفي الفعال بانيا إذا لمن يهي سلم zai miƙe yana mai rama maganganunsa kuma baniyan fil af'al yana mai gini wajen ayyuka ya haka yake wai idan mutum bai samu kwato mutum mazbuki ne shi akwai rakawai da suka kubuce masa idan liman ya yi sallama kama qadiyan aqwalahu zai mike ne yana rama mai maganganunsa kuma baniyan fil yana mai ginawa ga ayyuka yaya ake yin haka mutumin da ya samu raka'a biyu a magariba mutumin da ya samu raka'a ɗaya na magariba raka'a ɗaya ƙarshe to yanzu ya rama ya zai yi a mazawa malikiya zai miƙe ya kawo raka'a ɗaya kuna ne raka ɗaya zai kawo a ɓoye ko a bayyane eh a bayyane na ana maganar malikanci a mazaba malikiya ya samu raka ɗaya na ƙarshe to su malikiya sun ce to sai ka ɗauka wannan raka ɗaya ƙarshen shi ne na farko a wajen aiki a wajen aiki kamar ne na farko sai ka ƙara wata raka ɗaya gare ta ka zauna kai ta iya a gani ya zama to menene kenan kama qadiyan aqwalahu wajen wajen um, wabaniyan fil afar wajen ayyukan ya yayi da ya samu raka da ya ƙara wani ɗaya ne ya ƙara kan wancan sai ya gina to ma wajen magana ba ramawa yake wajen magana zai duba abin da ya kubuce ne ya tafi a kan shi kaga da ya samu raka ɗaya na ƙarshe a ɓoye ya samu to in zai rama zai kawo raka ɗaya a bayyane dama abin da ya kubuce ne kenan a wajen magana zai kawo raka ɗaya a bayyane zo na yake giya sannan yanzu mai tsara rage mai a yanzu abin da kuma ce mai shi ma mai kuma akwai kuma a bayyane to zai ƙara kawo raka ɗaya na shi ma a bayyane su aka ake ramawa hmm. wannan shi ne ƙadiyar fil akwal baniyar fil af'al su malikiya idan mutum ya samu raka ɗayan ƙarshe a wajen aiki zai ɗauka shi ne na farko a wajen aiki sai ƙaro raka ɗaya haɗa da shi bari ya ƙaro ka da ya haɗa ya zo na ita amma a wajen magana ba shi ne na farko ba shi ne na ƙarshe a wajen magana a wajen magana shi ne na ƙarshen kullura wajen magana zai duba abin da ya kubuce mai ne to haka zai karatu yi lokacin kubuce mai biyu a ɓoye ko a bayyane a bayyane to in ya zo a wajen zai rama magana ne in ya zo zai kawo raka ɗaya a bayyane kama abin da ya kubuce mai sai ya zauna ya tahiya duk mai kaga yayi gini a wajen aiki eh. a wajen tahiya a wajen aiki gini ne to kuma zai ƙara kawo raka ɗaya a bayyane kuma sai ƙara zauna ya tahiya a wajen magana ba amma wajen aiki bina'i ne kuma amma a mazhaban imamu shafi'i da ahmad kuma adraktum faswallu kuma fatakum abin da ya kuka ce ku sallata abin da a abin da kuka rinka kafin sallata abin da ya kubuce ku cika ko ai eh, ku cika shi to ya abin yake a nan wajen idan na samu raka ɗaya na ba raka ɗaya ƙarshe kawai zan ɗauka shi ne farko a wajen koma ne ne shi ne farko sai kawo raka ɗaya yaya a bayyane na samu yanzu raka ɗaya na samu a ɓoye ko sai ɗauka raka ɗaya ne a bayyane da aikin da magana gaba ɗaya bai ɗaya ne sai dauka raka ɗaya na samu a bayyane sai karo raka ɗaya a bayyane sai zo na yi ta giya yanzu sai yanzu ga na samu raka biyu a bayyane ke da a tsayen da muka yi sai karo raka ɗaya kuma shi a koyi zai yi shi ne ba ma a zarar tun fasoli abin da kuka samu ku sallata abin da ya kubuce ku cika cikawa za ku yi raka ɗaya ƙarshen da ka samu shi ne za ka ɗauka na farko a wajen aiki da wajen magana a gano wannan ko eh, yanzu su kamar sun dauki wancan wannan ruwaya na fakadu ɗin suka haɗa ne ko kuma ah, eh, su kamar sun yi jam'i ne amma wannan ruwaya fakadu dai ruwaya ɗaya ne wa ma fata kun fa'a a cikin da shine fakadu kawai wasu malamai sun ce wannan ruwaya shaza tunda dai duk mafikin bangaren gaba ɗaya fatimu fatimu ne suka ce ba magana shaza ba ne duk ma'anar ɗaya ne za a komar da wannan fakadu zuwa gaba a mu shi wannan fakadu da kake gani wato shi bin tsirayi ne na malaman fiƙi suka ɗauki wannan abin faka zuwa matsayin irin cewa a rama irin ramuwan da malaman fiƙi suke magana bin tsirayi ne nasu ba wai shi hakikan haka yake a lokacin larabci ba an fahimce ne yawwa kabbara in hafsala shafa'an raka aqal min wasa wa in za ka kamal zai yi kabbara in ya samu raka'a biyu zai kabbara in ya samu me raka'a shafa'an duk ya samu raka'a biyu in zai rama zai kabbara zai tashi da kabbara ya samu raka a biyu ko karanci daga raka a biyu nan wasu hawa in za ka yi kamar wato kabbara a lokacin da liman ya dauke masa kabbara wato shi rafkanuwa a nan wajen liman ya dauke masa duk rafkanuwan da mamu ya liman ya dauke masa in yana bin liman sai dai in ya tauye wani farilla ko rukun eh. wa yasjudu al-masbuqu qabli al-imam ma huwa ba'diyan qaza ba'da salam shi mazbuki yana yin sujada a ƙabiliyar imam yana yin na liman idan liman zai yi sujada qabli kai mazbuki da kabali liman kai ma za ka bi shi ku yi qabli tare duk da liman zai yi qabli da kai za a yi inda ka samu kora ka ɗaya ne da liman sannan wa ba'diyan shi ko ba'di kada ba da salam zai rama ne bayan sallama idan liman ya miƙe zai yi ba'adi, kai ba za ka bi shi ba sai ka miƙe rama abin da ya kubuce ma bayan rama abin da ya kubuce ma sai ka zo ka yi sai ka yi ba a kai kadai ba tare da liman ba ba abin liman ba yi kabali ne za ka bi liman Kullum? lura a diraka za ka ta hawa aula tsayyadu mallan yau hanzu raka haka layan a diraka za ka ta hawa? shin ya riski wannan rafkan nuwa aula ko bai riska ba ƙayyadu haka suka ƙayyade shin ya riski wannan rafkan nuwa ko bai riska ba abin nufi za ka bi liman wajen kabili sannan ba ji ya zamanto bayan liman ya yi sallama bayan liman ya sallama kai za ka yi ba ji. bayan ka gama rama naka shin ko da ainihin wato ko da kare ko da wato ko ba kare ki rafkanuwan ko baka riska ba Ina lokacin da aka yi rafkanuwan ba da kai aka yi ba ka zo ne bayan liman ya riga ya rafkanuwan duk da haka za ka bi shi mallam yuhassir raka'atan duk wanda bai samu raka ɗaya ba ba zai yi sujada ba in dai mutum bai samu raka ɗaya ba ba maganar sujada wadalan da muktadin bi muktali alal imami gaira farqin munjiri munjali ya ɓaci ga mutumin da ya yi koyi ga ainihin abin da ya ɓaci ga liman in dai sallar liman ya ɓaci to sai kai koyi da shi sallar ka ya ɓaci gaira farqin munjali sai dai wasu reshe wanda suke a bayyane sai dai wasu reshe da za mu ji wannan rassa ɗin now ya manta yi bulima a ba a Da dama zai bulima ka bulayi yi ba a to ai zai bishi? dole ne zai bishi? A ai ba sallame ba ya zai manta wai tawaye a tsaye ai zai gaji masallacin hannu shi kaɗai ne zai ai ba zai yi wasu ko da ko in mutum ma ya zo ya ga ko bai iya ba ya gaji kowa na yi ba zai bi su ba a tafi tare na kuma da samu raka biyu ko ƙasa da haka zai muke da kammala eh. sai ya shiru kenan ya samu sama da haka kenan ba zai muke da ba zai wani kabbara ba ko zai tashi ne kawai ba ka ba kabbara na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثالث للتسع والعشرين من بعد المياه من بعد المياه وبعدها غير فروض التزكية wato ga ainihin littis wal ishirin ga ishirin da tara min ba da biya bayan ɗari kenan ɗari da ishirin da tara wa ba da ha wato nan wajen ihida wa tis'una fayyikata ne casa'in da ɗaya za a ba da guda biyu har zuwa ga ɗari da ashirin da tara A gane ku ba da ha da da taskiya to bayan ta ka canza farilla na na zakka bayan ta in ya kai ɗari da talatin girgu labunatun da kulli arba'ina in ya kai ɗari da talatin sai zama to bintu labun ga kowane arba'in in ya kai ɗari da talatin bintu labun ga kowane ga kowane bin arba'in wani ƙasar tuɗa ala hamsina eh hika za a bayar da hamsin to idan mutum yana da ɗari da talatin kamar yadda aka faɗa in zai ba in zai cire yiƙa ne duka ba in hika yake zai cire guda nawa zai cire a ɗari da talatin guda biyu ke ba su ciro an ce hamsin wata shi ke ba zaka hika guda biyu za ka bayar talatin ya zama wakar kowanne ya in ka gana ba da guda biyu zaka bayar kawai da ke in kuma zaka bayar da ne shi aka ce ma a ne a arba'in ko aka ce na ga arba'in in arba'in zaka bayar guda hudu guda uku a ba

akwai sa'ar da zaka siya dubu ɗari uku wani sa miliyan ɗaya zaka siya saboda girman mu ya bambanta shekaru masu bambanta Shekaru yau wata shi kenan adalci ne duka duka yau eh, ba ko bai ajiyar da shekaru wa'annan sun kai nan wurin can baya ce ini da wata zina da heka ne cikin eh, da zigo heka guda biyu eh. to nan kuma har zuwa gabe har zuwa 129 eh, eh, so bayan ta ka canza rabu na zakka daga nan ya kai talatin, to duk eh, kowane tsari kowane arba'in za ka bayar bin shulabun kowane hamsin yika kowane arba'in bin kaga in za ka bayar in ka zaɓa an baka zaɓi ne yanzu in za ka bayar bin shulabun a cikin ɗari da talatin za ka bayar guda uku nawa ne zai rage goma ba zakka in kuma yika za ka bayar a cikin ɗari talatin guda biyu zaka bayar hamsin hamsin biyu ɗari talatin babu zakka shi ke nan sai mutum ya zaɓi wanda mai ɗauki. a ganin gaskiya akwai sauƙi sosai saboda can baya ka ga tisin da ɗaya za a ba da hikata ne nan kuma idan ya kai misali ɗari da talatin mm. hikka shi ma kuma guda biyu eh. to ai za ka lissafi ne kaga inda ya kai in ya kai ɗari talatin shi abin yake koma haka ake canzawa eh sauki ne yake samu awaki arba'in har zuwa ɗari da ashirin ba. har zuwa ɗari da ashirin na'am na'am sunnul makhari sunnatun summatanatun sanatun summaduruj aman fa aman war rumuzu min haju a saurara a ji karatu sunnul makhad nan ya sauke mana ne Yana za ka iya gane shekarun kawai shekarun shekaran bintu makhad shekara ɗaya ne sa mai shekara ɗaya shine bintu makhad ita sanuwa mai shekara ɗaya ɗan shekara ɗaya sannan sai ka hau daga nan shekara bayan shekara duk wanda aka ambata ma gaba shekara biyu ɗayan shekara uku ɗayan shekara hudu aka bin yi bintu makhad shekaransa shekara daya sannan sai ka hau shekara bayan shekara war rumuz eh, alama nan shine milhaj milhaj kaga mimun bintu makhaj shekara daya lamun bintu labun shekara biyu ha'ul hika shekara uku jimun jaz'a shekara uku in karke kalmar milhaj ka huta shi aka maka la waya nawa ne shekarun sanuwa daga ce milhaj shafi <laughs> ta ka huta kawai bin haji kawai shi kenan to nan wanda ba su karatu yin gaban malami ba haka a yi ta bannan bannan kai ta zai sai kokari da haka ce wanda ya karatu biya zai zaki ya yi ya tike haka ce wanda ku ya ƙara karatu kawai cikin sauƙi yanzu ya samu sauƙi kawai bin haji limun lamun ha'un jiwu shekarun sanuwa wake na gashi nan ثم الثلاثون نساب للبقر فيها تبيع ابن عامين ذكر ثم الثلاثون شنو كي magana goma shanu muke magana can eh, nan an shiga shanu wace raƙuma muke nan wace raƙuma ne ba wancan shekarun raƙuma ne nan an shigar kanu ne eh wace wai raƙuma muka yi magana magana muka hankalin ya karkata zuwa wani abu shanu eh wancan raƙuma ne to sannan talatin shi shine sabon shanu ya tabi'un a ciki ana ba da tabi'i ibn amaini zakar to me tabi'i dan shekara biyu namiji dan shekara biyu namiji shine tabi'i musunnatun fi kulli arba'ina har balagar salasatan sinina sannan sai musinna a cikin dukkan arba'in in ce musinna kad balagar salasatan sinina ya kai shekara uku dan shekara uku shine musinna na sa kawai a ba lalle bane ya zama namiji wanda zai ta shekara ga ai mace ta fi daraja a sa mace tana tana haihuwa da a baka namiji kawai ka ka yanka amma sa za ta ta ma abin nan a wajen an ce bintu da bintu ta fi labona tani ga ainihin 120 bayan da 29 bayan 100 za a ba da bintu labon guda biyu Kuma da ha yi furu da taskiya bayan ta ka canza ainihin farilla na na zakka labonatun li kulle arba'ina. bintu labon ga dukkan arba'in. wani katon tuɗa ala hamsina. jika shi ake bayarwa ga hamsin sunnul mahadi sunnatun sanatu sanatun na'am sanatun shekarun ainihin bintu maka shekara ɗaya ne sun a nan sai ka hau shekara bayan shekara wal rumuzu milhaji wato abbreviation din rumuz din shine milhaji a ga ne ramfi abbreviation sun masala suna nisabin ne bakar sannan talatin shine nisabin shanu mutum na da shanu talatin to mai kuɗi da shi zai zaka fiya tabi'un a cikin tabi'i dan shekara biyu kuma namiji musinnatun fi kulli arba'in za a bada musinna a cikin dukkan arba'in wanda ya kai shekara uku eh yanzu ba ki kiwon dabbobi ai a birni ma mu kiwon dabbobi gama wallahi in ka ga dabbobin da wasu wani mai kudi yake ajiyewa gidan shi ko ko gona gona abin gona dabbobin da ake kiwa abin ne ba su yi wa kawai yanzu mafi yawa mutane da su manya suna yi kaga yanzu ana noma sosai noma na ilimi yan boko suke noma yanzu za a ga wani gona ne kawai shanu ne kawai gasu na cika wani gona wani kibi yake noma wani kifi ne kawai wani kuma shanu ne a gona ƙato ga shidan wani kaji ai an gogon sun gano noma kuma na zan ai na biya ya fi samar da riba eh ba rike tafi su an sa an sauke noman ne yanzu inda kana da kuɗi ka samu fili to za ka samu kuɗi da gona eh nan ta wannan rashi ne tambaya a mutum ne misali mashayin gini ko ɗan zaɓi ne amma yana sallah to amma kuma sallah ba ta hana shi wani ayyukan ba sai ka ce wani aya ne da ina fiya tunanin fashe da muka sun a to ai in ka ce ma za ka fito wannan shi ne fiye wani ayan to kai kanka ma ba lafiya su sallah ba tunda kana zunubi farko ka san kai kai ba ma shi kai ba masu yi ne kai kanka to kaga mai bikin haya duka ma ce kul duk dan adam na zunubi kuma Allah ce mai zunubi mutu ba shi ba ma sallah kenan shi sallan sallah in dai mutum yana sallah yana ƙara mutum imani ne kuma ƙara wa mutum imani yakan hana shi saban Allah dai dai gurgurun yadda imani shi ya ƙaru shi sallah yana ƙara imani to idan mutum yana imani shi ragagge ne to kaga zaka cewa saban Allah shi zai ta ƙaruwa a gani iyayen da mutum ya kusanci Allah iyayen da imanin shi ya karu iyayen da imanin mutum ya karu iyayen da zai bar sabon Allah shi ne fiƙin ko ba wanda imanin shi ya kai matakin zace gaba ɗaya da zai sabo bawo shi ne so wasu a fahimtar su kawai kana sallah ka je da sabo to limami da yake cikin kudin kudin kwamiti ba limamin masallacin wanda shi ne ma jagoran sallah na du'a du'a amma amma ya kamata ya zama azumi yayi hakura wasu na cewa inda salata in hali ba sha yanzu kan nake magana wai ayan da wajen zarar kana sallah ka daina zunubi shi ma kai sallah shi ma da yi magana sallah ta musu ba zai yi son misali dan baya an ce innakum tuqdiuna bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a babu dan adam da zai wayi gari a ce wani sabon Allah bai same shi ba to shi kenan zaki to sallan ka zaka bincika ba ta amsu ba sai ka zaki kenan da zarar ka kai sako je ka sake sallah ba dai amsu ba da ka bayar da zagari duka har yawa ka bayar da bane to nawa ne ba alaikum salam idan mutum ya zai ka shi ba Allah ya sallar to wani ba Allah ya bai sallar kenan shi shi yawan sallar kenan wannan magana magana ce kawai ba dalili insha Allah wa alaka lahum wa bihamdika ta mutane suna shiga cikin fage kuma kuma duk daga inda aka fito ne tasawuf malaman zubaye su ne suke suka karanta da irin wannan gina hukunci da ka kawai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك